ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون hakanan bai dace da shi ya umarce ku ku riƙi mala'iku da annabawa abubuwan bautawa kuna bauta musu koma bayan Allah shin zai halatta a gare ku ya umarce ku da kafircewa Allah bayan kun miƙa waya kun sallama masa